matasa barkanku da warhaka barkam da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku na labarin matasa shirin da ke zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Tare da ku yau ni Fanta Shamsu da kuma gora ta Mira Rafiya ne Mira da dama. Lafiya lau ne Fanta ya kike? Alhamdulillah Mira. To yau da me kika zo mana da shi? To Mira yau dai za mu fara da leko garin Junju inda aka gabatar da zaman farko na taron kungiyar Scout na jihar dosu A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu gabatar muku da Muhammad Alzuma wanda aka fi sani da Electro matashi ne dan wasan barkwanci na garin Kwalo jihar Talabere. Daga ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa shiki. Mira a ƙarshen makon da ya gabata ne 'yan ƙungiyar Scoot ta jihar Doso suka gabatar da babban taron su zama na farko kenan a kan maudu'in su wato matsayin matasa a cikin bunƙasa zaman lafiya da kawar da matsalar tsaro. Ayyuka da dama aka gudanar bar mu saurari wannan rahoton na abokin aikin mu Fadil Alu da shirya mana. Wannan haduwar ta 'yan Scoot ɗin jihar Doso na farko na tunkarar samun ƙarfafa zamantakewa kyaukyawa sannan kuma ta yi masanyan ƙwaraya haka zalika an yi batun maganar tsaro a cikin jihar. Ali Saidu yayi kwamishinan jiha na 'yan iskut ɗin doso. Kun sani wannan jiha ce da take fuskantar matsaloli da dama matsalolin tsaro. Wannan ne ya samu kenan domin dafawa al'umma da hukumomi domin waɗannan matasa na junju su gane rawar da suke takawa mai mahimmanci. A tsawon kwanan nan uku 'yan zaman yada zangon sun halarci ayyukan sa kai da kuma baiwa matasan doso horo. Mun yi ayyuka na sa kai na ci gaban karkara da horo bisa aikin scout da muhawarori. Husa'ar kungiyar 'yan iskut na jihar Doso ta samu yabawa daga mahukuntan garin na Junju kuma suke fatan ganin zagayen aji na gaba. Gora a garin Difa an gudanar da wani taro tsakanin kungiyoyin shawarar matasa na dukkanin gundumomi goma sha biyu na jihar. Jigon wannan taron mira shine dangantaka tsakanin matasa su samu aikin yi da kuma kwanciyar hankali. Ƙarin bayani a cikin wannan tsokacin lokacin da Alhaji Umar Madu ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara taron ya yi wa abokin aiki mu Gida Abdurrahman. Sama ma matasa aiki yana da tasiri sosai wajen samun kwanciyar hankali. Me dalili? Dalili shine yawancin matasa yanzu in ka tai wajen su masu faɗace faɗace ko ko masu harkan shaye-shaye in ka musu zance ca za su yi rishin aiki ne. Kenan samun aiki yana iya kama matashi hankali. Haka zalika gora a jihar Agadez ƙungiyar shawarar matasa ita ma ta gudanar da wata muhawara akan fannin ilimi. Abin da ya fito daga cikin wannan taron mira shine a samu a daina yin azuzuwa na zana a cikin makarantu sun kuma yi alkawarin gina azuzuwan zamani ga rahoton da abokin aiki mani sai karin mai shirya mana Azuzuwan zana 35 cikin da bakwai na makarantun firamarin kwamin ɗin meri ɗin za ta wa gini na salon sauyi a bana abdurrahman turawa magajin garin agades ofishin ministan da ke kula da makarantun boko ya sanar da gina ajujuwa 90 a agades a late da bilma ina so na sanar da sanarwar da'irar agades da suka yi tanadin ajujuwa 30 duka shekara a cikin wa'adin mulki na shekaru biyar zuwa shekara 2026. A ganin Maman Ali, daraktan ilimantarwa na gundumar wannan fusa'ar majalisar karamar hukuma za ta ba da damar samun kariya da kuma ba da kyaukyawan yanayin karatu ga matasa ɗalibai. A cikin da'irar birnin Agadez a fuskar makarantun firamare muna da makarantu 300 da aka rarraba su a cikin shiyoyi hudu da kuma ƙarin wata makaranta ta Faranko Arab. Firamare muna da ajujuwa 122 na zanaku. A sakandare muna da ajujuwa goma sha biyar na zanaku. Yaro da yake a ajin rumfar zana bai samu natsuwa na ɗaukar Ƙungiyar ɗaliban Nijar reshen Agades na ƙarfafawa wannan sa niyyar mahukuntan Shebu Salifu, babban sakataren ƙungiyar ɗalibai na reshen Agades. Sai yi a wannan karo muna tunanin za a kau da siyasa gefe ɗaya a yi abin a zahiri kuma a yi aiki. Cimma ƙarshen azuzuwan zana zai ba da damar girkin kyaukyawan yanayi na ɗaukar karatu ga ɗaliban ƙasar Nijar. Sai kuma takaitaccen mu na yau Mira za mu gabatar muku da Muhammad Alzuma wanda aka fi sani da Electro. Matashi ne dan kimanin shekaru 28 ɗan wasan barkwanci. Ke na gane shi fanta Electro mai yin bidiyo ka na bandariya. Bari mu saurari firar da yayi tare da abokiyar aikin mu Amina Tabubakar. Matashi mai tsayi kuma fari ya fara wasan barkwanci tun yana dan karami kuma baya ga kasancewa dan wasan barkwanci yana da diploma ta makarantar IPDR ta kwalo ɓangaren bangaren ruwa da gandun daji. Wasan barkwanci a bane da na tashi da shi tun ina yaro. Na naɗa wani faifan bidiyo a shekara 2020 shine fito da sunana daga nan ne na shiga cikin wannan harkar. Duk da ƙaunar da yake yi wa wasan barkwanci matashi electro na cin karo da matsaloli a cikin sana'arsa musamman mata dalilin rashin tallafi na abokansa da kuma sauran masu fasa'a. Gaskiya har yanzu ina fuskantar kalubale saboda saboda rayuwa ma gwagwarmaya ce matsalar ta farko da na fuskanta shine wajen abokanina wasu abokanina ba sa fahimta na idan na ce ma wani ya zo mu yi wani abu sai mutumin ya ki amma yanzu suna dafa min abdulrazak ilobizo ɗalibi da ke karatu kan 'yancin al'umma kuma aminin yarinta na muhammad alzumma yana bayyana mana juriya da baiwar da abokinsa yake da Na san shi abokina ne da muka tashi tun muna yara. A cikin aikinsa na barkwanci yana da makoma mai kyau. ya dage ya mayar da hankali kuma ya samu tallafin jama'a ni a nawa bangare ina karfafa masa gwiwa ɗari bisa ɗari. Muhammadu Alzumma da aka fi sanda da suna Electro na kira ga matasa kada su jira sai an ba su su nemi na kansu su kuma kama wasu sana'o'i baya ga karatu. Yanzu kuma sai filin mu na wasannin motsa shiki tare da Gungu Muhammad Dantani. a ranar 15 ga watan oktoba ne a birnin abuja aka gudanar da walawalar ajin farko na wasannin ɗaliban makarantun boko a yayin babban taro na ifowa be aji na goma sha biyar wannan gasar an tana da yin ta ne daga ranar 11 zuwa 13 ga watan nuwamba 2022 inda niger burkina faso da ghana suka kasance tare cikin rukunin be a fuskar kwallon kafa na kambun babban kofi na shekara 2022 2023 AS Nijelek mai rike da kambun babban kofi da is Duan mai rike da kambun zakaran kasa za su kara a ranar Laraba 26 ga watan Oktoba Star General Sani Kunce a karfe 4 da rabi na yamma. a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na mun gode muku da sauraron shi da kuka sai kuma sati mai zuwa idan mun dawo muku da wasu sabbin labaran.